Jagoran adawar Najeriya Atiku Abubakar ya zargi gwamnatin kasar da sakaci da ya kai ga kisan sarkin gobir na gatawa Alhaji Isa Bawa. A jiya laraba ne dai aka samu labarin mutuwar sarkin wanda 'yan bindigar da ke garkuwa da shi suka kashe bayan kasa kai musu kuɗin fansar da suka bukata domin sakin sarkin tare da ɗansa kamar yadda makusantansa suka shaidawa kafar sadarwa ta BBC. Cikin wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na X, tsohon ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya na jam'iyyar PDP ya ce sakacin gwamnati da na jami'an tsaro suka janyo mutuwar sarkin. Atiku ya bayyana cewa halin ko'in kula da gwamnati ta nuna da rashin ingantaccen tsari daga jami'an tsaro sun taimaka wajen yaduwar irin waɗannan abubuwan na sosa zuciya a lokutan baya-bayan nan. Yana da mahimmanci mu ƙara jaddadawa gwamnati cewa dole ne ta samar da tsaron rayukan jama'a ta yadda mutane ba za su rayu cikin fargaba fuskantar irin waɗannan abubuwan ba, in ji tsohon mataimakin shugaban ƙasar. Atiku Abubakar ya nuna alhininsa kan rasuwar sarkin, tare da miƙa saƙon ta'aziyarsa ga iyalai da daukacin al'ummar masarautar gobir da gwamnatin jihar sokoto kan mutuwar sarkin da ya bayyana a matsayin mai cike da tashin hankali ismail abba daga jakadiya